cikakken sunanki shekarun ki na ga ke asalin yana ce to ga ke a cikin garin gusau me ya kawo ki garin gusau na ta ka ce mana Allah ce ne mana Allah ɗaya ma albarka Allah haɗa ni da abin da zai kashe me kin kama inda kinin ta kace miki hakan nan ni wani ko ba mata ko ba can da muka ta wurin aiki ce mani da muka ta aiki ya ta yi buhu uku ni ni yo rabin ni yo rabin buhu wani yo roba uku ne ta kare na kuɗi tana ce ma haihuwa ta ba ta da mutane haihuwa ta asara ce ina mahaifin ke ya rasu me kashe shi abin nan hadarin mota sun kai da mashin da motar sojoji da mashin da mashin dinai da shi da aboki wurin za su wurin bikin ɗan uwansu nan kaura nan kaura ko to yanzu da kin ka zo garin gusau daga ina kin ka taso kin ka zo nan garin gusau da dan salo wabbiya baki kudin motar daga dan salo zuwa nan to baba babana to da kin ka zo nan me kin ka zo yi nan cewa ya an ka aje ne a ba da in ba direban lamba waya da yabba kayi a kira shi zai turo da kuɗi a kai ni can inga ta gidan da ina ta take ina ina ina ta take take goye kuma nan garin gusa to ina lamba waya ɗazo an ka ta ɗazo an ka sata ba an ka gaba ta ida cika ba an ka yage ta kinan yanzu baki da kowa a nan cikin garin gusa ko baki sani za ki ji ba ɗazu yanzu wata mata ta ɗauke ni wadda ta ɗauke ki ɗin ya kuke da ita tallawaina na ta kai ta kan ta ce tana so ta riƙa kiran ka mata tallawaina mu Mace inda ya duk inga za ta tare da ni in ni girma har a gane iyayena yanzu kenan da kinka shigo garin gusau baki san kowa ba to kina da kuɗin mota da za ka je wurin, lil ita dai ta ce ta masu da raka kuma na yi su take kin yi son wurin wannan wanda kun ka haɗu ta yi wasu ga yan naki dami na san ta raka ne to akwai wasu abubuwa da kika mata wani bi wanda ke sa tana bugun ki tana miki an kalaman ita wani bi ko ban mata da yi ba ko na mata tana ɓaci na waɗanda irin laifuka ya gabata ni wani bi ko ce a yi wanke-wanke haka ko na gama tun ga an daɗe ba gama ba kuma suna da yawa sai ta yi ta ɓaci na wani biyar ta kai ga na har ta taɓa na ta sa wani injin ta buga mana sai da an kama binkin da kai. asali ke ɗaya ta ce ta nawa? ni an ta farko. kina da ƙanni? eh. to su tana wasu hakan na? a'a. to don me ke ta kama ke hakan na? ni ban san abin da ya sa ta don maza ne ko kuma mata ne kan yi mace uku ce guda ta rasu yau na nan da nasba da halima da al'adu duk suna ina yanzu duk suna yanka take guda ita nasba tana ga babanta mai koro ita kuma ita kuma halima din da ita da al'adu suna can ga ta uban su guda to Allah sa dace suna na kwamar salisu umar wanda mutanen zamfara sun kai sani suna dan sulan wastajen yau kuma ni ne shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta kasar reshen jihar zamfara kungiya mai zaman kanta a jihar zamfara mai girma mun ga wannan yarinya karama mai kananan shekaru ta gudu ta bar gaban mahaifiyarta kasancewa mahaifinta ya rasu ga ta a garin ba bata san kowa ko bata da kowa kuma ta faɗa abin da mahaifinta ke yi mata ko in ci mahaifiyarta a gata ya ta zurin ku kuma ya ga al'amarin kuma ya za ku shiga domin ganin cewa an cece rayuwar na yarinya to dama dai ofishin mu ofis ne wanda aka cewa kamar adagala a hausance abinda aka ce ma adagala kowace irin shara jeho mai aka yi kuma mun shirya shi dama don haka din ko mun yarda da hakan ko mun amsa ma hakan kuma kamar da muka ce la yukallifu Allah nafsan illa wutsaha Allah ba zai kallafa mu rayuwa abinda ba za ta iya baya dora mata don Allah ya san za mu iya shi yasa ya dora mana wannan aiki kuma Allah shi ɗaya san abin da yake nuhi da mu da ya aje mu daidai wannan wuri so wannan yarinya yanzu akwai wani soja da wata mata mai waina sun ka cinto ta sun ka taho mana da ita wanda ita matan mai waina ta yanke shawarar ta aje yarin hannunta ta ci gaba da rayuwa a hannunta suna aiki tare wannan sojan da yake gwargwado in an ce jami'in tsaro za a ga wani ya dan san doka gwargwado ya haɗa mata ba ta da iko da yanci na ta tagaɗayan mutane kawai ta rike ba tare ta nemi haɗin kan wasu hukumomi ba shi yasa suna kawo muna ita yanzu suna gabatar muna da ita wanda dama aikin mu ne kuma mu ma yanzu nan za mu tura police station central police station don mu yi report din yan sanda ya zama suna da masaniya da yarinya tana hannunmu wannan dama shine aikin da ya kamata a yi kafin mu ga da ya kamata mu lalabi mahaifanta don ba mai ikon aje dan wani ko ya anshi dan wani ya rike ba tare da sanin ita hukuma ba ita kanta kan cokam wannan aikin da mun kasa gaba kenan na biyu ina kira da jan hankali ga mahaifa yanzu su yi kafa kafa su ba sakaci kuma su kiyaye eh, mu mun ka ɗaya ba mu yi halin su ba duk dan da an ka ce kayawa ya kai adadin shekara goma sha biyu to wannan lokaci shawarori ne kawai da jan hankali ba bugu ba ko zagi bugu ko zagi bai shirya kowa kamar ita ce kaji ta ce mahaifiyar ta buge ta da faifan injin har ta fashe mata kai wannan laihi ne ga aikin human right idan mun ga mahaifiya maɗa irin wannan illa gaskiya mukan ɗauki matakin doka da kuma shari'a wannan shine kuma muna jan hankalin mahaifa shi yasa haka muka yi ta fitintunu da mutane ko kuma jidallai da mutane akan auren dole wannan yarinya mai shekara goma sha hudu ta baro gidanta kaji karata ce ta zaɓi zama ga wata mata mai tuwo bisa ga mahaifiyarta ina ga harka auren dole <laughs> shi ka sa mata ka shiga bariki yanzu idan ta zanna hannu wannan mai tuwo shekara ɗaya shekara biyu ta lalace bisa ga haka insha Allahu za mu ɗauki mataki na gano mahaifanta mu kuma ja kunne mai masu wa'azi mai masu tambihi mu haɗa su da ɗaya su mu kuma karantar da su dokoki da tsare-tsare wanda ake zama da ɗiya har in ba su sani ba wannan shine insha Allah kuma dukkan masu neman mu suna neman ma ofis mu da yake Kambar Plaza a kusa da gwamnan house a gaban jari bola wata plaza da ake ce makambar plaza muna wurin kuma number da ake nemo a gare ta ita ce 08132494755 muna godiya bisa kulawar da mutane suke bamu a jihar zamfara da kuma najeriya da kasashen duniya baki dai allah ya saka muku da alheri